ƙididdigar da daraktan afirka mai kula da samar da zaman lafiya game da hana yaduwar ƙananan makamai ta majalisar ɗinkin duniya wadda ta kuma ta bayar a watan agustan shekarar 2016 ya nuna cewar akalla ana samun kula da ƙananan makamai kimanin miliyan 350 najeriya daga cikin kiyasin miliyan 500 da ke kula da yankin na afirka ta yamma zaman da ya jefa wasu jihohin ƙasar cikin halin kashe da wasu lokuta akan danganta su da rikicin fulani makiyaya da manoma yayin da wani lokacin ma har yakan ɗauki salo na ƙabilanci addini ko na siyasa Johin bin mai Kaduna Filato da Taraba na daga cikin wuraren da kusan a kowane mako akan samu hasarar rayukan al'umma da wasu ji ba su gani ba. Malam Nasiru Ahmad yan Rufa'i shine gwamnan jihar ta Kaduna kuma ya ce an fara ɗaukar matakan da suka dace. Shugaban ƙasa ya sa a kai bataliyan na sojoji a birnin Gwari. kuma mu gwamnatin jihar Kaduna mun ɗauki ɗaya daga cikin makarantunmu domin muna son sojojin su fara aiki yau ko gobe su zamana suna birnin gwari dindindin kafin su gina nasu barikin. Shi ma dai takwaransa na jihar Zamfara Abdulaziz Yari ya ce tuni mika hukan jama'ar jihar sa a shugaban najeriya muhammadu buhari shugaban kasa ya karɓi ƙudurin al'ummar jihar zamfara na farko ya jajanta masu akan rashin rayuka da dukiyoyi da al'umma suka yi kuma ce a zamfara ana samun wannan matsala ya zauna da ido biyu ya bacci saboda haka duk za ta ci za ta ci da izinin ubangiji ganin cewa an kawo ƙarshe ga waɗannan matsalolin in allah yarda masana al'amuran tsaro dai na danganta waɗannan matsaloli da ake samu da kwararowar bakin fulani daga kasashen waje to kowane shiri gwamnatin tare ke yi na magance wannan matsala janar mai ritaya abdulrahman bello dambazau shirin minista mai kula da ma'aikatar harkokin cikin gidan najeriya duk wanda zai shigo kasa akwai wurin da aka keɓe a kan iyaka wanda za a tarbe shi an san ya fito ko daga mali ne ko daga senegal ne kuma an san inda ya dosa abin da gwamnatin gaba muhammadu buhari take yi shine a tabbatar lake chad nan da yake konewa ya za a mai da ruwa ciki yawanci mutane da suke tafiye-tafiye ba za su je ko ina ba duk kafofi da aka san cewa mutane suna satan shiga a toshe su. Wannan matsalar dai a kullum kan tilasta wa maguntan kasar ta Najeriya shirya tarurruka daban-daban domin shawo kan wannan lamari a hannu guda. Yayin da ɗaya hannun kuma gwamnatin tarayya kan ce ta fara ɗaukar matakai kamar yadda misin tsaron ƙasar janar mai ritaya Mansur Dan Ali ke faɗa. A hali yanzu za mu kai division ɗaya a Sokoto cikin division din zamu kai brigade daya a katsina daya gusau brigade na katsina zai tekin birnin gwari puntuwa axis na kuma gusau zai ɗauki dan sadau zuwa katsina a tabbatar cewa duk wanda yake da makami an karɓe daga hannun shi akwai dai bukatar haɗin kan kasashen yankin afirka ta yamma in har ana son kawo ƙarshen wannan matsalar da a yanzu ta fi kamari a kasashen nijar najeriya da chadi da ma wasu ƙasashe irin su kamaru muhammad kabir yusuf daga abuja rfi hausa